Tun ranar Asabar da ta gabata ne rahotanni suka mamaye kafafen yada labarai na yanar gizo akan yadda 'yan ta'addan Boko Haram ke shirin kawo farmaki zuwa birnin tarayya Abuja wadda aka danganta fitar da sanarwar da hukumar kwastam. Sai dai haɗimin hulɗa da jama'ar ta ya nesanta hukumar da faɗin abin da ake ta yadawa a kafafen yanar gizon. nan ya yi ƙarin haske akan lamarin kamar haka. Kin san dai aikin fidda red alert ga kasa ba ainihin aiki mu bane wannan so called memo da ake ce mu bincike ta gaskiya memo ne wanda ba wajen mu tashi ba kuma wai Allah irin wannan ya ma za a yi a fitar da tawa a sunan memo mu dai kan mun fara ganin wasu abubuwa ire-ire irin wannan haka ba kwanakin baya an gan wasu eh, rubuce-rubuce a sunan ana gonjon kayan custom ko kuma ana dokan yan aiki kenan da ire-ire haka gan an rubuto ta akan takada da logon custom. to ire-ire irin wannan abu sai a ce jama'a su su abin da suka gani kafin su yadda da ita rahotanni dai sun bayyana cewa 'yan ta'addan sun kafa sansanoni a dajin kunyan da ke kan hanyar filin tashi da saukar jiragen sama namdi Azikwe kusa da rukunin gidajen sashin tattara bayanan sirri na rundunar sojin kasar a birnin Abuja dajin Roboci a Gwagwalada dajin Kwaku a Kuje dajin Unaisha da ke karamar hukumar Toto na jihar Nasarawa sai kuma dajin Gego da ke kusa da garin Iddu na jihar Kogi da muka tuntuɓi babban darakta hukumar wayar da kan 'yan Najeriya ta Nuwa Dr. Garba Abari a kan sanarwar da ake dangantawa da hukumar kwastam ya yi tsokaci da haka. Abin kira a nan ne ga 'yan ƙasa su ci gaba da addu'a su ba ma jami'an tsaro haɗin kai duk kuma inda suke da jawabi na sirri wanda zai taimaka wajen tona asirin 'yan ta'adda da suka addabe mu a ƙasar nan na kira ga 'yan ƙasa su fito su ba da duk inda jawabin sirri yake da zai taimaki jami'an tsaro samun nasara wajen yaƙi da 'yan ta'adda. A wani ɓangare. kuwa kwamishinan 'yan sanda da ke kula da babban birnin tarayya abuja bala ciroma ya yi bayani akan matakan da ake ɗauka kan wannan lamari ina so in sanar da jama'a cewa akwai matakan da aka ɗauka tun ba yau ba na tabbatar da tsaro wannan matakan kuwa ba mu kyale su ba sai dai ma mun karfafa su bayan wannan labarin jita-jitan da muke ji mutane su kwantar da hankalinsu a nasa bangare masani akan sha'anin tsaro kabiru adamu ya bayyana ra'ayinsa akan batun kafa sansanoni da ake yayatawa muka diba wuraren da muke da masaniya cewa wa'annan 'yan ta'adda ta'addan suna da sansani sansani dazuzzuka inda kusan babu iko na gwamnati a cikin su to na farko kenan shi yasa bai mu mamaki ba na biyu kasancewa birnin tarayya tana da wani muhimmanci ga yan ta'adda duk lokacin da aka ce ta iya kawo hari a cikin Abuja to za ka ga muhimmancin harin yafi na wayansu wurare dalili ko dan zai samu yaduwa kafafen labaru na duniya duka shalkwatarin nan sojojin Najeriya ta bakin daraktan yada labarai John Anance ta kara jaddadawa mazaunan birnin Abuja da jihohi makwabta cewa hukumomin tsaron kasar na cikin shirin kota kwana domin yaki da miyagun iri a kowane lokaci ta hanyar yin sintiri ba dare ba rana domin tabbatar da tsaron rayuka da dukiyoyin mazaunan Abuja da kewaye. Idan ba a manta ba a watan Oktoba shekarar goma ne 'yan ta'adda suka fara kai harin da ya yi barna a cikin babban birnin tarayya Abuja. Halima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya.